To jama'a ya kuma na muku gaisuwa. Ni Basiru na samu kai muku wannan gaisuwa. Daga Lifeway Radio Ministry nake kawo muku wannan gaisuwa. Ya kuma da mu ji maganan Allah. Amma kafin mu ji maganan Allah ya kamata mu yi aiduwa, Saboda haka nuna ma Allah roko ne ya baka zaman lafiya. ya jara maka da bukata ya yafe maka zunubi ya bude maka ilimi saboda maganan allah da muka jin ga ya zama muna amfani muna wannan roko ne da sunan yesu kristo amen hallelujah to da bayan mun gama haka yau magana mu ne ya zama dole ne kowane mutum akwai waransu abubuwa ka sani akwai waransu abubuwa ya zama dole ne ka san su in ba ka san su ba ba ka samu lahira ba ka yi ka sika aljanna saboda haka ya zama dole ne waransu abubuwa ka san su akwai waransu abubuwa ya zama dole ne ka san su abubuwan da ya kamata ka sani ya zama dole ne ke ka san kaman kai kana da zunubi da zunubi ne manka ya afirka saboda kakanmu duka mutane sun zama yan zunubi dama abin da ya faru tsakanin kakanmu da allah shi ne da bayan allah ya halitta sama da duniya ya gama halittan sama da duniya ya gyara wani wuri ne ya yi mutum ya sa shi cikin a wannan wuri a wannan gona mutum ya noma ta ya kuma shaya ta saboda haka mutumi na zauna cikin wannan gona da lahiya ne to da bayan sitani kuma ya san haka sai ya zama musu ya kima sitani ya yi musu ciwo ya zo ya lure su ya zo wurin kakanmu da matansa suka ce ma matan kakanmu ya ce in ji Allah ya ce ko karki ci kowane abin da kake cikin wannan gwana ne matan kakanmu ya ce masu kama mun yi mu ci amma akwai wata ta ce a cikin a tsakanin nan Allah ya ce kar mu ci muka ci mun mutu ne shi ya ce ma matan nan kama ba da ka mutu ba amma Allah ya sani in ka ci ka zama kamar kai si babban ijiye ne si ta ci ta kai mijinta kuma shi ya kuwa ci abin da ya faru tsakanin mutumin da allah nan da allah ya da yayan da suka ci allah ya ce kar su cin da su cin na ya zama musu zunubi da bayan sun ji allah na tafiya yana zo wurin su sai sun ka gudu sun ka boye Allah ya tambaye su ina kuke sai suka ce da muka ji kana zuwa na mun ji tsoro ne mun boye shine Allah ya tambaye su kaman kun ci abinda na ce kai ku ci yayan da na ce kai ku ci kun ci shine Adamu ya ce ma Allah kaman matan da ka bani ita ta bani na ci ya tambi menene wannan ka yi sini ta ce sai ne maciji ni ya lure ni na ci ne Allah ya ce masa kamar saboda abin da ka yi nan da fiya da cikinka da ka tafiya a rayuwanka duka ka gani in ka taba gani maciji da ciki maciji ke tafiya ya kuma ce ma matan shi saboda abin da ka yi kai kuma da azaba za ka afe yaya shi yasa mata kuma suna wahala sosai sannan su afe saboda haka saboda eh, kakan adamu kakanmu adamu saboda shi allah ya sinime duniya wahala da zufa da abubuwan da ke cikin duniya guna duka wahala ne muke da shi mutane na wahala sannan su ci abinci mm, eh, dabobin da ke cikin duniya dukan abin da ke cikin duniya da suna wahala saboda zunubi ka sani so bayan haka te an ka afa duka mutane a cikin duniya abinda ya sa ke ya zama dole ka sai kamar kai kana da zunubi kenan da mu kakanka da kanshi yana da zunubi da Allah da baya Allah ya cire su a wannan gwana da bayan da fushin Allah nan sini an ka afa duka mu saboda haka ya do zama dole ni ka sani kai kana da zunubi akwai wani abu kuma ya zama dole ka sani ka sani kamar wanda ke da zunubi bai shika aljanna kage wurin da adamu ke zauna dama a wurin mai kyau ne allah ne ya jara wurin nan ya sa su ciki amma bayan adamu ya yi zunubi da allah ya ci yi itacen da allah yake karsa cin nan Allah ya cire su a cikin wannan gwanan, a cikin wannan aljanna, a cikin abin da kuke zaman Allah ya kore shi cikin. Har yanzu ba mu san wurin da Eh, a musayin wurin da gwanan yake ba Allah ya kore mu duka ya kore kakanmu ya kunne shi abinda zunubi ka kawo kenan so ya zama dole ni ka sani da zunubi baka yi ka shiga aljanna gobe ciyama baka da lahira na mani za ka shiga ya zama dole ni ka sani abu na uku ya kuma zama dole ni ka sani saboda zunubinmu yesu kristo ya zo cikin duniyan ga akwai annabawa daban-daban da suke zo cikin duniya amma ba wanda ba wan ba annabin da ya ce ni saboda ni saboda zunubinku na zo si yesu so ne allah ya kawo shi shi ne ya ce muna kuma wanda zai bi ni duka da ka shiga aljanna shine ya ce muna ni ne anya ni ne raye ni kuma ni gaskiya wanda, wanda ba ka bi ni ba baka ya ka shiga aljanna wanda bai bi ni ba baka ya ka zo wurin Allah sai mai ya bi ta wurina shi yesu so ni anya si yesu kristo ne anya da ke zuwa wurin allah shi ne anya da ke shiga aljanna shi ne allah da ke ba mu zaman lafiya mun ba mu san kamar yesu kristo saboda shi ya mutu ba za ka zama da wahala da ka kuma mutu da wahala ka kuma shiga ba ka samu wahala a wurin nan allah ya ciyaye maka da wannan in kana ji na yoni naka ken da ke ji na da kai nake magana kana ji na yau ka ji tuba da zunubi ka zo wurin yesu kristo ka ce musu kamar ni na zama na sani kuma ni na da zunubi na abu nan kamata kuma ka sani in ka zo wurin yesu kristo in ba ka shira si ka ce masa kamar in ka baka tuba da zunubin da kake da si ba ba da ka samu gafira ba abu na hudu kenan ya zama dole ni ba yi tuba da zunubi sannan a yi maka gafira in ba ka tuba ba ba da ka yi ka samu gafira ba waɗannan abubuwan duka ya zama dole ni wani mutum ka sani ka yi inda suke yi sannan ka samu lahira abu na hudu dan koma kuma abu na farko ya zama dole ne ka sani